to ɗayan sai yi arziki ni kuma na na mutu matsayaci na hmm? da ya wuce sai rinka Allah da mamu sau da da mun wuce sai ka ji ana ga talaka nan ya sai ibro su da mamu sau yanzu da ya wuce shi sai rinka Allah da mamu sau ni kuma da na wuce sai a ga mutu matsayacin nan ni yanzu duk da hanyar da za a nuna min wacce ne arziki ba za ka yi arziki eh. amma ba da sharaɗi za a yi sai in kai ba kai koɗe ba za ka zauna a matsiyacinka har ya wuce da yanzu ko mutum haka can kashe ai zan kashe gaskiya tun da dukiya kake nema a biki ba nake nema ni a ce mun ma in je in je hanyar samu yadda zan yi in ta kashe mutane kai yi kai arziki ni dan ya arziki ni dan wuce a rinka tuma alhaji ibro amma ban wuce duban wallahi tun da na taso da wai baya wa aljini dogon jawabi do Allah ka isa haka a ja ka ja alaba ka haƙuri an tambayi aljini na in kullu faɗi mana sharkamar sharkamar ma nishaɗi sharzo to wannan fassara na farko sai ka saki mai ka. Allah gaba ta boka eh, ni me za a ce yi ban yi shi ba matsisikin mace an abu ne mai sauki. Kai da. Wannan kuma ai an gama. Wani ilo kai. Yawan kamshir jekron. Na'am. Allah ba ku nasara. Sai ka kori yayan kare gidan da kake ciki. Eh da mai yayan na ba su suka gina min gidan nan ba. Ka ku ai dole su bar min gidan. da gaske. Ko? Sai su koma ƙauye. Su koma in ya in Allah ya sa na yi arziki. Sa da. Na dawo na gina bene. Ka gani? in ya so ka ba su hakuri wannan barin iyayena kuma abu ne mai sauki da karyaha ibar hamsu magaraha durun shekarun mada mun kusi rugo sai ka yi amfani da mahaukaciya yau mahaukata ga zuma a gari da yawa eh? na hudu su mai da girma ha da kurkuru Allah ba ku haƙuri. Sai ka tari da Inda ne, wani abu ne mai mai haɗi. Ko kuma a haɗi, kuma na ji nan. inda aka ana kuɗi amfani da arziki ko ta hanya in ba a kama kama ba in ba a ganni ba ko in ba ganka ba an ganni ma ya ni do Allah zai yi dan da mara Allah ba ki hakuri in na je gida sai dai na dawo kuma eh sai na dawo ka tafi da kai eh. sai ka wannan kai ko fajar wannan zakka ce gare ka Allah ya saka da alheri garba da ba eh mun je mun Allah ko Yorgo! Yorgo! Para, para, para, para! Nagari mai da kuɗi gida. Kantin Alhaji Musa mai kaset ya shahara da sahihai da ingantattun kaset-kaset ya Allah na bidiyo ko kuma na rediyo. A bangaren kaset ɗin bidiyo yana sai da fina-finai iri-iri. Indiya ne, Amerika ne, China ne, kokawa ce, kai har ma da sallar tahajjudi daga birni mai tsarki. Idan muka wurga kaset ɗin rediyo kuwa abin ai ba magana domin nan ne kawai za ka samu duk kaset ɗin da kake bukata take. Kantin Alhaji Musa mai kasai yana nan a dandalin Malam Kato da kuma reshensu da ke El Duniya a kan titin Ibrahim Tayo cikin birnin Kano. Yanzu da ke wani ayabin so ɗaya da gida ni ma huce a saman wani na zauna in na za kullum ba na gihiri ba na daddawa ba na magi hmm? ta ki ta bannin tara kuɗi hmm. kina ina kina ina wai da ke kina ina kina ina ke kina ina gani mai gida na je ina kwance da ne a aiki kwance ta kisan ma da wasu kwanciya ne na shi ne ne shi ke nan daga bacci sai bacci kan kasa fama mai gida ne yi ka ji wani sabon bacci gida da ba ta wani mai ba su kuɗa mai ma na su ba zama zan ba Kira wani harki? kin samu damar da zaki wani bacci to mai gida me zan yi ba ta san abin da zaki ba na zo na dan shiga ne fa na dan kwanta fa ni kwanta na wani ma an kwanta mana to mai gida wa ana ta kwanciya sai ki tsaye ni zan kabra miki maji yar mara mutunci kan magana sai ki kun sai ka ta mutun ya arziki sai ka ta mamuna sai wallahi billahi da ki zo ki bar min gidana ma ki zo ki bar min gidana ki bar min gidana na ce ki dace wannan sai ka ta biredi tana so bar ma gidanka ashe ka bar takarda na dai sace ki nan ko ka sace ni na sace ki na sace ki da ko kan ki dai da ko kan ki da ko ba ku dai ba komai daga kin sai ki hmm? yau a ce in kawo dawa kwano ɗaya ta kawo kwana uku za ta kawo min ta ɗaya ɗako ɗako ɗako bayan dawa mai ta kawo a yau tsando ne hada ta fi da kuma ruwanki ki zo ki bar min gidan na ta takardar ta ta dada yake so ko ta takarda ni da iphone ina rubutu na dai fice ki ne ko na dai kisa Mai gida sai hakuri mana mai gida. A bar min gida. Ku bar min gida na ce. Haba mai gida. ku fice ko? Ku fita. Haba mai gida sai hakuri mana. Me yake faruwa nan ku kuma? Me yake faruwa? Mai gida sai hakuri mana. Me ne? Ka ku kamar nan. Ka ku baba. Haka ba zauna goro? Mm, ba ran zauna goro. Goro? Eh, dan da yi cuta. Yau baba. Ya sake ni. Ka sake ta yanzu gwamna za ka Na sake ta, na sake ta. Na sake ta. Na sake ta. Na sake ta. Na sake ta. Na sake ta. Na sake ta. Wai ya koma ta ta. ne ne ne wata zai ranji on. Kuma gata. ka san me. Na saka. Hmm? ta? ne kuma ne. Ni na gaji da na magi da na da dadin nan. Kan kai ya haka da kai da ake baka la. Kamun ka aure ba a tabari ke ka ba kai sai ka rike kanka. a waɗannan ko yanzu baba ta hana min ya jiki ita ta hana kawo cikin ba an kuma na hana min ya ta kakuri to ya nufin Allah ne kai ita ba ka baka ba Allah ne a ni baba kun ga ku dakata sai ma da Allah ku je ku taimaka kayan ku koma kauye. Ai mu nan ma? Mm. ma? Eh. Allah in Allah Allah wadan da gara mutuwarsa. Allah ba Nono na da Allah ya isa masa ba. Wa ɗaya kayan. da Allah ya isa. Kaya asara.

Wai ka ji ba ba na shan duniya za mai da ni ne? Ba fa za mai da ni ba ko? Wa dan an wa ɗan ya kuna goya? wa dan an Kai, kai. Iya almajiri bana. Wa ka ce, ka ji? Wa dan an haka kana jin yunwa dan uwa ka sun samu ba ni ma shi ya a a yau ya الله وإنا إليه الراجعون أو أشياء ما قال كابر ما قال الله في هقولي فيجا دو الله دو الله يا هقولي من الله Thank you.

kwanan yi abin nan kai jama'a kai jama'a amma gaskiya abin da yake bai dace ba ba duniya ba ce nono na da ita nono na da ita a a a a Allah da kar ki faɗa haka zan faɗa a a a kar ki faɗa ai ta halin mutum ai yawa kakan haifi mutum ba ne ko ba gaskiya ba yawwa to amin yawwa to amin amin yawwa ai ai ai abin da yasa lalace wasu ai zaki so isa mai shiga aljanna ko ba gaskiya ba annabi ko ina cewa aljannatu ba ta ga damin umma hati ko ba gaskiya ba sai hakuri abin da za a yi tun da dai ya koyo mm. to abin da za a yi ga daki ku zauna iya zaman ku mun ya zaman ku da za ba haba ba ku sa kayan ba abincin ba ai sai haƙuri sai haƙuri wanda duk ya haifa ai dole ya amma abin da kai ba su to kai ka san matsayin iyaye kuwa ka san matsayin iyaye annabi ka ji abin da annabi ya faɗa cewa iri bali rabbi fi ribalil walidi su kudi rabbi fi su kudi walidi annabi yake cewa aljannatu ta hata a qadamil ummahati Allah ubangiji yana yadda yana yawan mutum kyautaye da duk wanda iyayensu suka yadda da shi kuma aljanna tana karkashin diddigen iyaye in sun daga yaro isamu in sun danne irasa amma kai yanzu ai abin kunya ne ma a ji labarin a ce wai wai iyayenka sun zo gurinka sun zo gurinka wai ka kama kore su amma ka ji kunya wallahi ka ba wai na ji kunya to kaman ya ai yanzu nan baka ji kunya ba ni wannan abu da ka faɗa ma yanda ka san busa kai mun haka na ji iyayen naka iyayen naka iyayen ka ne a ah, iyayen ka ne iyayen ka ne iyayen ka ne iyayen na ne ko eh. to da abin da ne ba ruwanka akan ne ba ruwanka ni ne ne ne ko to amma dole in gaya maka ko lalle ne ka gaya mu kai abin hata kai ga ga dangwarin hanci wallahi wallahi ka wallahi ka wallahi ka kiyaye ka kiyaye kai wallahi ka kiyaye wallahi ka bari wai an ta mun kana ɗaya daga cikin wayannan suke bin bakin ciki san ya su an an yi maka an yi maka bakin ciki me kake da jaje ban yi maka bakin ciki me kake da shi ina zuwa a kai kai subhanallah ka ta kodi naci da kaci naci amma wallahi kun ya kun ya sai bar ku zo ka juna wallahi ba zan yi shaida ba ka zo mu zaga baya ka zo samu kai ka zo mu zaga mana samu mu kai mutumin banza mu kai ne mutumin banza dar uban baki da ina kokarin sulhunta kai da iyana so da kai da iyana ka duk uwa to Allah duk da na zaɓi wata zan yi zaɓa zan yi wata zan yi tun da yanzu magarba ne kowa ina gida magarban nan ta matso jiki kowa ina gida gwaran tsaya yi ya yi yanzu yan kauce don yanzu ne daidai lokacin da mutane za su zo kuntar da kansu bari sa takalmi nan ƙara ko ta wata hanya an yi sai na yi ba dai ba ku zan wace ta shi bane wai wannan me kake da kanta wallahi dan wanka ne a wurin nan kuma na zo kunci jakar me kai mata ba me ne ba me kake mata me kaga na mata ko labarin da naji ana faɗa da ma ana cin jaka ana arziki kai ma zuwa kai kai arziki ne Gaya ma kai amfani zan yi da ita me ka ka nake wallahi ban kan ina sa ta na har da kun ce kayan ka kar ka min kari kan ne ba me kar ka min kan ne ba kari dan inda lahu ba ba Thank you. amma wannan mai zafi ko dan bukulun kuma ne yanzu shi dai bukulun da yake mun kan ya zuci a duniya to duk da sai na yi ai dai na yi din ko ko ma ba ba ai na yi ni ban yi ma wallahi ya zo yi mutane dai a yan bakin ciki sun yawa dai mutum ya arziki eh? hmm, hmm. Ah, ah, ai dai ba na arziki ake ba na Thank you. alaikum wa alaikum salamu dan wanzan da wayo ni da muhammadu ne nan a mamman kamun sunan arna <laughs> dan baba dan baba jairi ai dai za ki ko kin da wando sakim na ba ai baya san wando a rayuwarsa ba ruwan zaki da wato da hanki ko ya cika kada ta eh yace baba zan ci aski <laughs> zai da aski ya dauka naka har wata ba alƙuma a baka kar a baka ja'iri ya ce yi aski ya ce ni ma ba ki aski to ina ga jiya ga jiya na'am salamu alaikum kuri na ya gida ya bayan sa zuwa alhamdulillah kai arziki yin Allah wato ina ya ina za ka cikin ina dake to abokan wasan ya saka maka wando ya ka gida a sama wando a sama wando haba yarka ke na kaga da dan waje na fito haka wanda eh wallahi da ya ce zai masa kace ya kora a gida ya saba ya saba to ka ta kore ba ka dan da iko Allah ko a'a wato abun mamaki ne ba abun mamaki bane eh wayan kun ga da mamu ku kaga yanzu irin arzikin da Allah iwa da mamu Da Allah kai Allah ko da yake ce an dare bi Allah kan yi bature wai wani abokinsa ne wai wani manajan kamfani da suka yi makarantar secondary tare Sun suna rayuwa yanzu Allah ya daga shi ya zama babba a wani kamfani ka gane ba ya zo zai wuce bakin titi ai labari nake baka ke yadda mamusau ya zo zai wuce ya taso daga dan wurin fasararsa daga tari a wuya sai ya fake sai ya faka sai tsaya da mota sai ya gane ya ce ah ki mamusau ya ake ce ai kaji kaji sai ya ba shi adireshi eh. wato lambar wawan kamfanin da yake aiki eh. kenan da mamusau ya je ya same shi wai ko kwangila ibashi ko mai ibashi ne ne yanzu da mamusau dai da wani in ka gan shi da wani ke gida da ofis to shi kuma ɗayan da ya wa kenan Allah zuzun rabbul ya ya da da ka ba ka da dama to ni maganar mutumin ka wallahi rashin tawakkali ne hauka tubura an shi da arziki da talauci duka na ubangiji da na gaya masa in kai man da shi a sai mai da kai naira Nerra. Nerra. Nerra. Ana Ibro lafiya? Nerra. Lafiya Ibro? Kai. Nerra. Kai. Kai. Nerra. Wai haukan da gangan do Allah ko. Nerra, nerra, nerra. Nerra, nerra, nerra. Nerra, nerra, nerra. Nerra, nerra, nerra. Kai. Kai. Nerra. Kai. Ya ya do Allah ya shiga da sharan nan. Dan wannan ma ku ce. Nerra.

ka ta kwari ka ta kwari Allah ba mu alheri malam ibnu Allah ya sauwace nara Allah ya baka lafiya nara kai kama hanya kama hanya eh. kama hanya eh, kama hanya har nara kai kai kama hanya eh? kama hanya ka ce ka ce nara kai ba ba ka ci gidan nara kamun